This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Lahadi 22 ga watan Satumba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. kasar ukraine ta ce wani harin da rasha ta kai kan wasu rukunin gidajen jama'a a wani birnin yankin kharkiv na kasar ya raunata mutane 21 da suka hada da kananan yara hezbollah na faɗaɗawa tare da nausawa wajen ƙaddamar da harin rokoki a sassan isra'ila a yau ake sa ran zuwa zagaye na biyu a zaben shugaban ƙasa na raba gaddama a ƙasar sri lanka kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar zaben kujerar gwamna a jihar Edo a Najeriya na fuskantar kalubalen rikice-rikice musamman tsakanin jam'iyyun PDP da na APC bayan da hukumar zaɓe ta ƙasa wato INEC ta ce ta tattara sakamakon zaben na kusan kashi 90. sannan za ku ji cewar hukumar zaben ghana ta fitar da jerin sunayen 'yan takara da aka amince da su a zaben shugaban kasa da ke tafe na watan disamba mai zuwa muna kuma tafe da shirin dandalin 'yan jarida tare da muhammad bashir ladan daga kamaru inda a yau shirin zai tattauna ne akan matsala ambaliyar ruwa da kuma karancin wutar lantarki a kasar amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da yamma ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A yau Lahadi gwamnan yankin Kharkiv na ƙasar Ukraine ya ce wani harin da Rasha ta kai kan wasu rukunin gidajen jama'a a wani birnin yankin Kharkiv ya raunata mutane 21 da suka hada da ƙananan yara. Oleg Sinoglov ya wallafa a shafin Telegram cewa takwas daga cikin waɗanda lamarin ya ritsa da su na kwance a asibiti, biyu daga ciki na cikin mawuyacin hali. bayan harin na yammacin asabar da ya afku a daidai lokacin da mutane ke barci a gidajensu biyu da harin ya afkawa. rasha da yana yawan kai-kai, kharkiv da hare-hare birni na biyu mafi girma a ukraine da ke kusa da kan iyaka da rasha ta yankin gabashin kasar da mutane miliyan ɗaya ke zaune a cikin shi kafin moscow ta kaddamar da yakin ta a watan fabrairun shekarar 2022. ma'aikatan ce so sun rika yin amfani da tocila wajen neman mutane a ƙarƙashin ƙurakuzan gini inda aka yi nasarar zakulo wata yarinya da aka riska daidai wani wurin ginshiƙin matakala da ta kasa hawa tana kuka tana kiran mamanta kamar yadda wani ma'aikata ma'aikacin kafar labarin afp ya gane wa idanunsa da sanyin safiyar lahadin nan hezbollah ta faɗaɗa tare da nausa wajen ƙaddamar da harin rokoki sama da ɗari a sassan yankunan arewacin isra'ila inda wasu suka faɗa kusa da birnin haifa a daidai lokacin da isra'ilan ta ƙaddamar da ɗaruruwan hare-hare a kan lebanon yankunan dai sun fara ɗaukar wata siga ta yaƙi gadan-gadan biyu bayan shafe watanni na ƙaruwar tashe-tashen hankula Hare-haren roka da aka rika yi har cikin dare ya sa ƙarar jiniya ta rikita ko'ina a sassan arewacin Isra'ila da ya kai ga dubban mutane suka rika bazuwa cikin ɗumauta zuwa neman mafaka. sojojin isra'ila sun ce an harba rokoki zuwa inda farar hula suke abin da ya nuna yiwuwar rincabewar al'amura bayan samun hare-hare a baya da suka rika kaikaitar sojoji kawai Ɗaya daga cikin makamin rokar ya fada kusa da wani gidan mutane a kusa da kiryat bialik wadda unguwa ce da ke kusa da haifa inda akalla mutane uku suka jikkata haka kuma kona gine-gine da motoci hukumar baya da ceto ta isra'ila maganan david adam ta ce mutane hudu ne suka jikkata sanadiyar wannan harin A ranar Lahadin nan hukumar zaben kasar Sri Lanka ta ce Anura Kumara bisa na da shugaban 'yan adawa Sajid Premadasa za su tankari zaben shugaban ƙasa na raba gaddama da za a yi a kasar ta Sri Lanka wanda zai fitar da wanda zai yi nasara. Wannan dai shine karan farko a tarihin kasar da za a je zagaye na biyu a zaben shugaban ƙasa, bayan da manyan 'yan takara biyu suka gaza samun nasarar da ake bukata na kashe hamsin daga cikin ɗari na ƙuri'u kafin ayyana ɗan takara a matsayin wanda ya lashe zaɓe. hukumar zaben ƙasa ta shaida manema labarai cewa duk sauran 'yan takarar da suka hada da shugaba mai ci ramil da ni aka yi waje da su da yake ya samu kashi 39.5 daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada yayin da Primadasa ya sha da kashi 34 daga cikin ɗari. ukramesinge wanda ya jagoranci kasar da dimbin bashi da laɓuɓin tattalin arzikin ƙasar da ya rika ɗan farfadowa daga rugujewa a shekarar 2022 ya bige da zuwa na uku a takarar inda ya tashi da kashi 17 daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Hauwa Sharif za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan za mu fara da Najeriya. Zaben kujerar gwamnan jihar Edo na fuskantar kalubalen rikice-rikice musamman tsakanin jam'iyyun PDP da na APC, inda hukumar zaɓe ta ƙasa wato INEC ta ce ta tattara sakamakon zaben gwamnan jihar tare da tura shi ta na'ura irin e inda ta ce ta kammala kashe 90 cikin 100 na sakamakon. To sai dai kuma ƙorafe-ƙorafe sun biyo baya inda wasu jam'iyyu ke zargin hukumar. Wakilinmu a yankin Niger Delta Lamida Abubakar da ke birnin Benin na jihar ta Edo a halin yanzu ya aiko mana da rahoto akan hakan. Gwamnan jihar Edo Musa Gudin Obasake shine ke wannan zargin ya ce. Members of PDP, not even agents of PDP were That's why because I have immunity, I had to go in there myself. I was the only one allowed. Yana cewa ne an gudanar da zaɓe ko ina a sassa daban-daban na jihar Edo kuma kowa ya kaɗa ƙuri'arsa ba tare da tashin hankali ba. Bisa ga haka mun fahimci cewar ana so sauya alƙaluman zaɓe kuma hukumar zaɓe da ke tattara sakamakon zaɓe ta dakatar da komai kuma kusan an kori kowa a inda ake tattara sakamakon zaɓen in banda ni da nike da kariya a hukumance na yi ƙoƙari na shiga cikin hukumar inda ake tattara sakamakon zaɓe amma kuma daga baya sun ce ni ma na fita su ma masu sa ido a zaɓe an fitar da su idan kana iya tunawa a baya dokar zaman lafiya da yarjejeniya yayin zaɓe ba mu sa mata hannu ba sakamakon cin zarafi da muke ganin ana yi wa 'ya'yan jam'iyyar pdp because of the level of police intimidation. Da haka kuma na tuntuɓi wani Musta Ozagi Edigi wanda yake shugaban wata kungiya ne da ke sa ido a zaben ya ce. The tension is very very high. In fact, those of us in the civil society are not spared from the rage yana cewa ne zuwa yanzu lamari ya yi zafi matuka a jihar edo domin hukumar zaɓe ta umarce mu da muke sa ido a ofishin da ake tattara sakamakon zaɓe mu fice daga inda ake tattara sakamakon zaɓen da ma dukkanin 'yan jaridu wannan lamarin bai muni daɗi ba bala ibrahim shine daraktan watsa labarai na jam'iyyar apc ta ƙasa jihar edo dai karkashin ikon jam'iyyar pdp take kuma shi gwamna shi ke da cikakken iko a jiha idan har akwai wani wanda za a yi zargi a kansa na yin amfani da ƙarfi ko yin magudi ko karkata akalan abin yadda ya kamata ai shi za a harara domin shi ne da wuka da nama hukumar zaben najeriya da ta ce ta samu korafe-korafen da aka gudanar yayin kurakuran da aka samu a yayin zaɓe hajiya zainab aminu ita ce mai magana da yawon hukumar zaɓe ta ƙasa misali 'yan jaridu kungiyoyi masu saka ido a jami'an tsaro wakilan jam'iyyu na siyasa dama su ake bukata a wurin kuma su hukumar zaɓe ta ba da damar su kasance a wurin domin sai da su za a karɓi sakamakon nan amma abin da aka yi shine duk wani hayaniya jama'an gari za su shine aka bukaci na ba a son ganin su a wannan wurin kawo wannan lokacin aiko da wannan rahoto da hukumar zaɓe ta ci gaba da karɓar sakamakon zaɓe na jihar edo lamido abubakar sokoto muryar amurka daga benin nigeria a gaida lamida abubakar kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa na facebook twitter da kuma instagram ga ci gaban labaran duniya mutane hudu sun mutu har lahira sama da wasu ashirin kuma suka jikata a yayin musayar wuta a wani wurin shakatawar dare da ke yankin birmingham alabama cewar 'yan sanda da majiyoyin labarai hukumar 'yan sandan birmingham sun sanar ta kafar sadarwar zamani cewa an yi harbe-harbe da dama a wurin da ke kan titi na ashirin da ke kusa da wurin da ake cema mangolonia avenue da ke yankin jami'in birmingham truman fredgral ya ce harbin da ya yi sanadiyar raunata mutane har 21 ya faru ne bayan misalin karfe 11 da 'yan mintoci na dare. Ya ce daga cikin waɗanda aka harba akwai mutane akalla hudu da ke halin rai kwakwai mutu kwakwai. Wata fashewa da ta afku a wani wurin haƙar ma'adanai a gabashin Iran ta kashe akalla mutane 33 tare da jikkata wasu 17 cewar jami'ai a yau Lahadi. lamari na farko mafi muni a harkar haƙar ma'adanai a tarihin ƙasar inda ba a maga wasu ma'aikata ba sa'o'i bayan afkuwar lamarin fashewa ta afku ne a wurin haƙar ma'adanai da ke tabas mai nisan kilomita 540 kudu maso gabashin babban birnin ƙasar tehran a daren jiya asabar ya zuwa safiyar lahadin nan abokan aiki da iyalan 'yan uwa sun kasance cikin kuka da jimami a lokacin da motoci suka zo da gawakin abokan aikinsu lullube da kura kimanin mutane saba'in ne yake bakin aiki a lokacin da fashewar ta afku daga bisani kafa talabijin ɗin ƙasar ta ce ana kyauta da zaton mutane goma sha bakwai daga ciki na da tse a ƙarƙashin ƙasa da zurfi mai mita ɗari biyu kimanin ƙafa ɗari shida da hamsin. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to yanzu kuma za mu tsallaka gana inda hukumar zaben kasar ta fitar da jerin sunayen 'yan takara da aka amince da su a zaben shugaban kasa na watan disamba mai zuwa domin zabar wanda zai gaji shugaba na na akufa ado wanda zai sauka daga mulki a watan janairu bayan ya cika shekaru takwas da kundin tsarin mulkin kasar ya tanadar wakilinmu hamza adam na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton da ya aiko mana The two committees have 13 candidates Mahamudu Bawumia of the New Patriotic Party, Mr. John Dramani Mahama of the National Democratic Congress. Wannan ne jawabin da shugabar hukumar zaben kasar Ghana uwar gida Mensa ta fitar na tabbatar wa al'umman Ghana jerin waɗanda za su shiga takarar shugaban kasa a zaben bana inda take cewa daga cikin mutane 22 da suka ciki fom ɗin su goma sha uku kaɗai ne aka amince da su su shiga takarar bayan an tantance su. A ranar bakwai ga watan Disamba ne masu kada kuri'a a kasar da ke samar da zinari shayi da koko za su isa rumfunan zaɓe domin zaɓar wadda zai gaji shugaba na Ado Danko Akufo Ado wanda zai sauka daga mulki a watan Janairu bayan ya cike shekaru takwas da kundin tsarin mulkin ƙasar ya bashi. Na daga cikin 'yan takarar shine tsohon shugaban ƙasa John Mahama mai shekaru 65 yana wakiltar babban jam'iyyar adawa ta NDC kazalika Dr. Mahmud Bawumia mai shekaru 60 mataimakin shugaban ƙasa kenan yana wakiltar jam'iyya mai mulki ta New Patriotic Party. Hukumar ta ce ta kuma amince da takarar Alan John Kujuchre Martin, tsohon ministan kasuwanci da masana'antu wanda ya murabus daga jam'iyya mai mulki ya tsaya a matsayin mai cin gashin kansa Nana Kwame Bediakun wani ɗan kasuwa da ke takara karon farko na neman mukami Nana Akuzua Frimfama da dai sauransu. To sai dai jerin sunayen 'yan takarar da suka cancanta shine mafi yawa a tarihin Ghana kuma kananan jam'iyyun siyasa ba za su yi wani tasiri ba in ji Musa Dankwa mai nazari kan harkar siyasa ta cibiyar Global Info Analytics da ke a crap. 2020 election da muka muka je abin da aka yi sai mutane kamar goma sha daya suka tsaya for election amma wannan karo lambar ya je eh, goma sha mun samu eh, political parties nan kamar tara suka qualify da zabe sannan kuma muna da independent da guda hudu da suka tsaya karo muna da independent guda guda eh, hudu na da mafi yawa ya fi kowane shekara da muka yi zabe mun ka duba kuma karfin su, Alan Cirmatin da na kwan bidiya ko su ne mukan gama faruwan da sai samu eh, zaɓe nan da dama ya fi sauran sannan kananan kananan jam'iyyar eh, siyasa nan duka kuma ba mu da sammani kamar su kansu kokari ya fi NDC da MPP na da yasa karon gade ina tsakanin NDC eh, da MPP sa'annan kuma Duk da cewa samun yawan 'yan takara babban nasara ne ga demokuraɗiyyar kasar masu sharhi dai na ganin yawan 'yan takara zai iya kawo ma masu kada kuri'a cikas a ranar zaɓe inji Sharif Isa Abdulsalam. Takara haka mutane fiye da goma ina bar wurin zaben su shezan mutane masala domin bai zai ba mutane sauki ba wurin sanin waye kamata zabi wannan nan yau ina so wani ina mai mai shi nan ba nan ba na takwas ko na so wani nan ba na daya dogon lokaci irin wani suke nan ba takwas tara goma zaben nan ba zai samu dama ya duba da kai ya zabe su yana da matsala su sha waya ga mutum ya zabi wanda ba shi ya so ya zabi ba amma bai samu dama ya duba abin da kyau ba shi ya zaba yabo wayan suna yi cikin fargaba da sauransu bai haka kuma wurin ne da wannan takarda na zabe a saka cikin akwati wurin ne da shi ya samu matsala shi bar tamfirintin da ya yi inki ya taba kuma wani box daban shi bar wannan takardan zabin a ce an an fidda shi ciki ko ya zama spoiled ballot wannan kuma yana affect wani nasarar wani ko yana rage ma wani kuri'an da jefa mai a baya bayan nan wani bincike da fadar shugaban shugaban kasa ta gudanar ya nuna cewa akwai yiwuwar zaben kasar na bana ya shiga zagaye na biyu sabida babu ɗaya daga cikin manyan jam'iyyun siyasa da zai iya samun kuri'u fiye da kashi hamsin cikin ɗari a zagayen farko ta kuma ƙara da cewa 'yan takara masu zaman kansu za su taka muhimmiyar rawa a zaben hamza adam muryar amurka daga kumasi ghana a gaida hamza adam Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba dandalin 'yan jarida. tsangwama ko cin mutum ci ba shi sauyin na ɗan jarida Dan uwa na ɗan jarida ba gudu ba ja da baya. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da kasancewa tare a wannan shiri namu mai tarin albarka mai taken dandalin 'yan jarida a yau Ni Muhammad Bashir Ladan nake gabatar da wannan shiri tare da bakinmu Zakari Sado eh, da kuma Hadizatu Isa dukkansu 'yan jarida. Za mu tattauna ne akan maudu'ai guda biyu da suka shafi kasar Kamaru musamman ambaliyar ruwa a sanadiyar ruwan sama da yake faruwa a arewa mai nisa inda mutane da dama suka rasa rayukansu sama da mutum goma ake lissafawa sa'an nan da wasu kuma ɗaruruwa da a yanzu haka sun rasa inda za su sa kansu. Sai kuma batun karancin lantarki wutar lantarki a kasar Kamaru wanda shi ma ya zama ruwan dare eh, gama gari. To Khadijatu Isa Assalamu alaikum barka da zuwa wannan fada dandalin 'yan jarida. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatun Malam Bashir. To Malam Zakari Sadu Assalamu alaikum barka da zuwa wannan dandali na 'yan jarida. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatun Malam Bashir Ladan. Ah, barka da yau da fata kana nan lafiya kuma na sake farin ciki eh, sake kasancewa na wannan shiri na eh, dandalin 'yan jarida da kake eh, gabatarwa. To Malam Zakari Sadu, me za ka iya faɗa mana kan wannan ambaliyar ruwa da ake yawan samu a arewa mai nisa a ƙasar Kamaru a sanadiyar ruwan sama da yake eh, zuba ba kamar daga bakin ƙwarya? Mutane da dama sun rasa kayan eh, tattalin arzikinsu, wasu sun rasa rayukansu eh, har ila yau dai gwamnatin Kamaru ba a san wani mataki ta ɗauka a kai ba tun da abu ne ba karo na farko bane kowace shekara shi an samu wannan matsala. Eh to Muhammad Bashir Ladan kamar da ka sani dai a ƙasar Kamaru a ƙasa ce wacce ba riga malam masallaci ƙasa ce wacce ba a tattali ƙasa ce wacce eh, ba a wato duba yadda za a magance matsala idan ta kunnu kai ko kuma irin wannan matsala na itila'i eh, duba da wasu ƙasashe wadda ainihin suke wato eh, ajiyan kuɗi A asusu domin idan an samu ire-iren waɗannan matsaloli musamman wanda aka samu a arewa mai nisa na wato ambaliyarwa bayan sama bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka tafka 'yan makunan suka shige to abu ne wanda za mu ce a gaskiya na bakin ciki Eh, ganin irin wannan rashin tsari da wannan ƙasa ke da shi kuma abu ne wanda a gaskiya za mu yi allah wadai za mu magana daga ƙasar murya cewa bai cancanta a halin yanzu eh, al'umma sama da dubu ɗari biyu na cikin wato halin hau ila'i halin wato a tausaya musu duk da cewa mu samu labarin cewa shugaban ƙasar kamar bulbiya ya bayar da tallafi na biliyan daya eh, da rabi na kudin sefa domin ganin cewa an kawa wa'annan mutane agajin gaggawa to mambashin ladan idan an ce agajin gaggawa eh, kamata ya ce dama can wato wannan talafin ya isa wa waɗannan wato bayin Allah waɗanda ainihin ba su bukacin hakan ya auku da su ba to sai dai Uh, Allah subhanahu ta'ala ya yi halinsa uh, an samu wato wani itila'i wanda ya kasara wato tattalin arzikin wato wani yankin kuma ba karon farko bane da idan an yi ambaliyar ruwa akan samu asarar dabbobi asarar gidaje har asarar rayuka domin Eh, sama da mutum goma sun rasa rayukansu ana gani kamar adadin zai yi karuwa nan ba da ainihin eh, jimawa ba muhammad eh, bashir ladan a halin yanzu dai ministan harkokin cikin gida ya yi kira ga al'umma waɗanda suke da shi da su ainihin kawo taimako to taimakon na zuwa dai sannu a hankali kuma kamata a ce an duba eh, ka sake aukan wannan al'amarin a wato wannan yankin na arewa mai nisa musamman ma a nan garin yaguwa da ke mayo da nai domin makaron farko bane cike cikin wannan al'amarin. to malama khadija ke menene na kira ayi kan wannan ambaliyar ruwa da yake ta'adi sosai a arewa mai nisa a kasar kamaru wanda kuma ba karo na farko bane an jima ana wannan kusan kowace shekara sai an samu wannan matsala amma kuwa gwamnati har yanzu ta kasa magance wannan abu sai dai ta jira lokacin da abu ya faru taro a ce an zo ana taimakawa yadda mutane. Eh to dangane da wannan ambaliyar ruwa da ya faru a arewa mai nisa na jamhuriyar Kamaru gaskiya mutane da dama ba mu ji daɗin wannan al'amarin ba duba da cewa a kowace shekara wannan abin yake faruwa a lokacin damuna. mun san cewa itila'i ne amma dai akwai hanyar da ya kamata a ce an bi an magance domin kar a sake samun ta kada abin ya sake maimaituwa to amma sai aka ga cewa kowace shekara mazauna wato arewa mai nisa suke fuskantar wannan mummunan al'amarin wanda ya ta musu gonaki da damai lalata musu gidaje hanyoyi da sauransu wanda ya sanya mutanen garin suka ƙaurace wa muhallansu sun shiga cikin halin kakani kanyi bai kamata a ce gwamnati tana zuba ido wannan abin na faruwa kowace shekara ba gashi an koma makarantu ɗalibai ba su samun hanyar wajen komawa makaranta da ƙyar suke tsallakawa saboda ma 'yan kwana nan eh, akwai wasu sojoji ko in ce masu aikin ceto da suka da aka sanya su a wannan wajen domin taimakawa ɗalibai tsallake eh, rafin da ambaliyar ruwan ta haifar to kun ga cewa wannan matsala ce babba wanda ya kamata a ce gwamnati ta duba a koda yaushe za ka ga cewa ana yawan faɗa gwamnati ta yi watsi ko in ci ta manta da arewa mai nisa na ƙasar kamaru ta fi mayar da hankali a wato birnin duwala yawunde da kewaye amma kaga arewa mai nisa suna yawan cewa kamaru ko in ce gwamnatin kamaru ta yi watsi da ita ta manta da ita. To Malam Zakari Sado ga kuma wannan matsala ita kuma na karancin wutar lantarki gwamnati ta zuba maƙudan kuɗaɗe an yi gine-gine ko ta ina gamu da teku ko ta ina a ƙasar Kamaru amma har ila yau a ba a samun isasshen wutar lantarki da za a gudanar da ayyuka irin na yau da kullum kamfanoni duka kowanne su suna eh, ji a jikinsu. Malam Zakari Sado menene naka ra'ayi kan wannan abu kuma ya kaga gwamnati za ta iya yi don ta magance wannan matsala ita eh muhammad bashir ladan wannan matsalar wato wutar lantarki a kasar kamaru wato ya zama ma gwamnati kamar gagarbado wato sun kasa shawo kan wannan matsala na dauke wutar lantarki a wannan kasa tsawon shekara shekaru kenan ah, ake fama da dauke wutar lantarki ba san me ce matsala ba eh, sai a yi mana bayani cewa da akwai madatsar ruwa na kaza madatsar ruwa na kaza kwanakin baya ministan ruwa da makamashi ya ziyarci wasu wato wuraren da kuma ganin yadda aiki yake ci gaba to muna kyautata zaton cewa nan dai ba da jimawa ba insha Allah kamar mu samu labari daga bakinsa eh, zai kasance wato kamar tarihi ne wanda za mu wato yi jifa da wannan al'amarin saboda hali yanzu Eh, a gaskiya ana ci gaba da fuskantar matsalar ɗaukewar wutar lantarki a karkara kamar a wasu birane irin su duwala ko yawunde zuwa yammacin kasar kamaru da udu maso yamma da arewa maso yamma wadda ainihin ya wato durkusa da tattalin arziki abu ne wanda ba shi da sauki to dai a duba tafiyan da ake eh, kamar ta dauki bashin kudade a bankin duniya eh, bankin duniya zan ce wace ta zuba hannun wato kudade da dama domin ganin cewa an magance wannan matsalar turai har yanzu da akwai wasu matsaloli da muke fuskanta wannan kasa da akwai dauke wutar lantarki da kuma eh, rashin ruwa tsatsashin ruwan sha wanda halin yanzu ya zama wato ah, al'ummar kasar kamar babban kalubale. To ka da isa shi kuma batun a ah, dauke ɗauken wuta da ake a kasar kamaru karancin wutar lantarki da duk makudan kuɗaɗe da gwamnati take sawa a wannan farni har yanzu an kasa baiwa jama'a isasshen wutar lantarki shi dauke dauke da ake yi kamfanoni duk abin ya shafe su haka kuma gidaddajin mu kayayyakin abinci da mukan ajiye dukkan su hakan nan za su ɓaci wannan ke menene na kira ayyakan wannan. To gaskiya dai matsalar ɗauke-ɗauken wuta a jamhuriyar Kamaru gaskiya wannan matsala ce babba duba da cewa a duk jihohi goma din ake fuskantar yanke-yanken wuta wanda zaka ga cewa ya fi kamari ne a birnin Duwala Yawunde Bamenda Biya fusan da kuma sauransu. zaka ga cewa a gaskiya Kamaru ba wai ta rasa madatsan ruwa ba. Akwai waɗanda aka kammala shekara ta dubu biyu da goma sha biyar, dubu biyu da goma sha bakwai da kuma dubu biyu da goma sha takwas. bayan ga haka kuma aka soma gine-ginen wasu uh, yadda wato uh, aka soma gine-ginen wasu madatsar ruwa a jihar tsakiya da kuma jihar adamawa wanda ya ɗauki kusan biliyan kusan biliyan 900 wannan kudaden din to har ila yau duk da irin waɗannan abubuwan dai amma ana fuskantar ɗauke-ɗauken wuta wanda tun shekara ta 2023 za ga cewa abin na ci gaba da kamare muna tsammanin cewa idan mun iso shekara 2024 a wannan lokacin ɗin an riga an magance matsalar to amma har yanzu dai abin ci gaba yake to ce matsala to ni ina ganin cewa gaskiya akwai sakaci ga gwamnati gaskiya akwai sakaci ga gwamnatin kasar kamaru saboda duk abubuwan da suke sa a kan gaban nan game dangane da dauke daukin wuta amma duk da haka dai har ila yau za ka ga cewa abin na ci gaba kuma bayan ga haka dauke daukin wuta yana kawo koma baya a ƙasa yana kawo durƙushewar tattalin arziki za ka ga mutum yana da ɗan wato kamfaninsa na wato wanda yake bukatan sanyi to za ga cewa idan har aka kwashe kwana biyu ba a wato dawo da wuta ba an yanke wuta tsawon kwana biyu kaga ya rasa duk abubuwansa kenan ya rasa duk abubuwansa au abubuwansu ɓaci a rasa yadda za a yi da su to yanzu kowa ya koma a sayan janareto janareto ma za ka dura mai man fetur a yanzu ma za ka ga cewa ya yi tsada a koda yaushe ake kara masa kuɗi to kaga a ina ɗan ƙasa zai saka kansa idan an ce wannan mai ma idan ka zo kana so ka gyara sai ka ga shi ma sai ka ga wannan ma abin matsala ce wajen kauce ma yanke yanken wutan ɗin ka sayi janareton ka za ka yi amfani da shi to za ka zuba man fetur man fetur ɗin shi ma kuɗi za ka fitar to za ka ga cewa a da yaushe generator nan kwana ɗaya kwana biyu babu wuta za ka su generator to za ga cewa man nawa za ka zuba a wannan generator to kaga kuɗin da kake samu kuɗin da kake samu kake amfani da shi wanda za ka iya ajiyewa a gefe wanda muke kira wato jari wanda za ka iya sanya maka jari ko wani abu makamancin haka kaga wannan kuɗi in kuma za ka ɗauka ka je ka sayi mai da shi ka ɗora to kaga cewa wannan ya kawo masa koma baya kenan. To masu sauraro kun ji yadda shirin namu ya kasance sai kuma godiya a madadin bakin namu da kuma abokan aiki ga baki daya nake ce da ku mu lafiya. kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. A yau Lahadi gwamnan yankin Kharkiv na ƙasar Ukraine ya ce wani harin da Rasha ta kai kan wasu rukunin gidajen jama'a a wani birnin yankin Kharkiv ya raunata mutane 21 da suka hada da ƙananan yara. da sanyin safiyar lahadin nan hezbollah ta faɗaɗa tare da nausa wajen kaddamar da harin rokoki sama da ɗari a sassan yankunan arewacin isra'ila inda wasu suka faɗa kusa da birnin haifa a daidai lokacin da isra'ilan ta kaddamar da ɗaruruwan hare-hare a kan lebanon a ranar lahadin nan hukumar zaben ƙasar sri lanka ta ce anura kumara bisa na yanki da shugaban 'yan adawa sajid premadasa za su tankari zaben shugaban ƙasa na raba gaddama da za a yi a ƙasar ta sri lanka wanda zai fitar da wanda zai yi nasara. To masu sauraron mu da haka kuma muka kawo ga ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare. Wato karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da kuma wanda ya ba da umarni wato Baba Yakubu Makeri. da ma injiniyan mu na yanzu ni zahra aminu fage nake muku fatan alheri daga nan birnin washington dc sai an jima da daddare idan allah ya kai mu.